الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara mana ci gaba da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma da nake gabatarwa a duk watan ramadan a wannan masallaci na tuna da sheikh jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumph a nan fage cikin garin kano a yau hudu ga watan ramadan uku kai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da hudu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ban manta ba muna cikin suratu baha wanda a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da ɗaya yau kuma za mu tashi aya ta ɗari da biyu a cikin wannan sura mai albarka inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفق في الصور ونحن يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إذ يقول أمثلهم طريقة na'am Ubangiji maɗaukacin sarki yayin da yake ba mu labarin ranar tashin alƙiyama domin a ayar da ta gabata Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana cewa wasa alahun yau malkiyamati simla cewa tir da abin da suka ɗauko ranar tashin alkiyama na zalunci to sai Allah madaukakin sarki yace mai yunfaku fi su uzkur ka tuna cewa ranar da za a busa kaho wa nahshuru yau yawma idin zurfa za mu tayar da mujrimai masu laifi wanda ba a gafarta musu ba yawma izin ranan nan da aka busa kaho na biyu kenan shine ranar tashin alkiyama Zurkan idanunsu yana kore fatau ya na bainahum suna sirranta magana a tsakaninsu illa bisum illa ashara ba wani daɗewa da kuka yi zaman da suka yi na duniya ko kuma zaman da suka yi na kabari ko na marzaku ba wani abu ne ba face kwana goma Allah ya ce na a a'lamu ya yaqulun lalle mu ne mafi sanin abin da suke faɗa in a misalihu ƙariƙatan yayin da wanda ya fi su kyakkyawar ra'ayi da dataccen tunani a cikinsu, ya ce illa bitum illa yau ma. ba wani daɗewa da muka yi ba face kwana guda wannan alamar madaukakin sarki yana ba mu labarin yanda mala'ika israfil zai busa ƙaho na biyu yayin da mutane za su tashi gaban ubangiji maɗaukakin sarki domin yin hisabi shi yasa ya ce yau mai faku fiso ranar da za a yi busa a cikin ƙaho ya tabbata an tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da ƙaho yace karnun yun faku wani ƙaho ne wanda za a yi busa a cikinsa kuma hadisi ya zo daga ruwayar yadda ƙahon yake daga ruwayan abu huraira wanda yake cewa ƙaho ne wanda yake mai girma zagayayye inda busa za ta fito ya kai fashin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai shi kansa ƙahon wanda mala'ika israfil Allah zai umarce shi bayan ya yi busar farko dukkan mutane sun rasu sun mutu sun koma ga ubangiji maɗaukacin sarki sannan a umarce shi ya yi busa wannan busa na biyu wanda dukkan mutane za su tashi domin tsayawa a gaban Allah domin yin hisabi shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisin ingantacce yake cewa ta yaya zan ji wani daɗi a duniya bayan ma'abucin busa ƙaho tuni ya riƙe ƙahon a bakinsa ya kuma sunkuya goshinsa yana jiran kawai a mai umarnin ya busa wato yanzu aka fi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa tuni mala'ika israfil yana sanye da ƙahon a bakinsa kuma yana jiran a yi mishi umarni idan Allah ya ma umarni in ya busa busawa farko da baki ɗaya al'umma za su mutu sannan ya busa na biyu wanda ga baki ɗaya al'umma za su tashi sai aka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa naqul ya za mu rinka cewa matukar muna cikin wannan fargabar ta cewa mala'ika zai busan da za a mutu kuma ya busan da za mu tashi qulu sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ku rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna ku rinka fadar hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna cewa ubangiji madaukakin sarki ya ishe mu koma madalla da madogari ya zama Allah madaukakin sarki kuma ga Allah muka dogara wannan shine kafan da za a busa sai ya ce wa nahshurul mujrimina yawma izin zurqa ranar za mu tashi mujirmai mujirmai su ne wanda suke aikata sako wanda suke aikata manyan laifuffuka wanda ba a yace musu ba ko kuma ba su tuba ba suka daina aika dukkan wani laifi a suka koma ga ubangiji maɗaukakin sarki ko ba su shiga cikin mashi'a ba to ranar za mu tashe shi yau izin ranar nan wato ranar da aka hura ƙaho zurƙa ma'anahu wato idanuwansu yana kore shar wai suka ce zurƙa idanuwansu yana jajawur wasu kuma suka ce yana kore shar wasu kuma suka ce Allah zai tashe su idanuwansu suna makafi wato dukkan malamai sun yi tafsiri abinda ake nufi da zurka almuhim dai da yawa daga cikin larabawa suna tasha'un da koren idanu me tasha'un ne canci. suna canfa koren idanu idan mutum aka ga ko ta tsuntsuwa ce ko wani abu ne koren idanu ta bayyana to sai a yi mummunan canfi sai a ce wani abu ne mummuna zai iya faruwa to shi yasa anan sai aka kamanta wannan zurƙa da koren shar na idanu da masu laifin nan da ba a gafarta musu ba za su tashi gaban ubangiji maɗaukakin sarki wasu kuma suka ce zurka kamar yadda muka faɗa ai umiyan za su tashi cikin makafta ga baki ɗinsu a makafi ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki a wani wajen yake cewa wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وانا آية كاتبت cewa za a tayar da waɗanda suka yi ko unkula suka yi biris da dokoki da umarni na ubangiji maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama za a tashe su makafi shi yasa anan zurkan wasu ka fassara ta da za a tashe su makafi wa qala al ce yace aqashan za a tashe suna tsananin kishirwa wannan shine qaulul zujat za a tashe su suna cikin tsananin kishirwa shine zurqa saboda ido yana yin baƙi yayin ya canza da da ruwa yayin da yake tsananin ishin sai ya baƙi idan kuma ya daɗe bai sha ruwan ba ishin ta yi tsanani a gare shi sai canza ido sai koma kore to shi yasa a nan aka ambata da cewa idanunsu za su tashi korra saboda abin da suka karanta abin da suka yi na laifuffuka domin Allah madaukakin sarki ya kiraye su da mujirmai wato suna aikata laifuffuka manyan laifuffuka ba su tuba ba shi yasa za su tashi da wannan siffa to bayan sun tashi ya junansu da wannan idan imamu ɗauka kore ko kuma wani abu da yake nuna dai cikin fargaba da tsoro idan su yayi zuru saboda sun san tashin hankalin da za su haɗu da shi to ya ta kafa tuna bainakum sai su rinka sirri a tsakaninsu su rinka gaya wa junansu magana suna yin raɗa ai ya ƙulu ba'abuhum li ba'ab shashin yana cewa shashi illa bisum illa ashara ba wani abu ne ba muka zauna face kwana goma to ina suke kaddara kwana goma da suka zauna wasu malamai suna ganin duk rayuwarsu ta duniya ga baki ɗaya da suka yi ta har zuwa lokacin da suka mutu tsawon kwana goma kawai suka yi yasa suka ce ba wani abu muka rayu a duniya ba face fa kwana goma wasu kuma malamai suka ce a'a abinda suke nufi din nan abinda muka rayu na kwana goma din nan shine rayuwarsu a barza yayin da suke sirrinta kansu wasu kuma suka ce a cikin kabari shine rayuwar barzahu din nan tun daga lokacin da muka mutu har lokacin da aka busa ƙaho na biyu da muka tashi suke raɗa ya junansu kwana goma kawai fa muka yi wasu kuma suka ce a'a daga busa ƙaho na farko zuwa busa ƙaho na biyu shine kwana goma amma wasu malamai suka ce gabaki ɗaya wannan da suke sirranta junansu cewa kwana goma kawai muka yi wato rayuwarsu ta duniya gabaki ɗaya da zamansa a kabari da tsakanin busa ƙaho na farko da busa ƙaho na biyu duk wannan lokacin da suka ɗauke ko shekara sittin suka yi a duniya sannan suka mutu ko saba'in ko tamanin ko arba'in ko nawa ne da dubbinan shekarun da suka yi a cikin kabari kafin a busa ƙaho su mutu da kuma bayan an busa ƙaho kowa ya mutu da busa na biyu da za a tashi shine suke sirranta junansu cewa duka fa kwana goma muka yi wato ba wani abu ne ba na daɗewa da muka daɗe kawai kwano goma muka yi sai Allah ya ce iz yaqulu amsaluhum tariqatan shin yayin da Allah madaukakin sarki yace nahnu a'lamu bima yaqulun wannan hal ne mu mun san duk abin da suke faɗa wato mun san sirrin da suke sirrantawa mun ji abin da suke faɗa ya junansu ko kuma mun san kwanakin da suka yi a duniya da kuma kwanakin da suka yi a cikin kaburburansu da kuma kwanakin da aka yi daga busa ƙaho na farko zuwa na biyu dukkan waɗannan a ƙididdige ki a wajen ubangiji maɗaukakin sarki ko duk wannan taɗin da suke mun riga mun riga mun sani iz yaqulu amsaluhum tariqatan yayin da wanda ya fi su dacewa wajen ra'ayi wanda ya fi su cikakken hankali wanda ya fi su cikakken tunani domin tsariƙatan ana ambata shi da cewa an ra'ayi ko sunna ko makamantan haka amma zance abin da ake nufi a nan shine ra'ayi wato wanda ya fi su cikakken ra'ayi ya fi su hankali a cikinsu sai ya ce al'aqilul kamil fihim cikakken mai hankali a cikinsa ya ce illa bistum illa yauma a'a ba mu kai kwana goma ba kawai kwana ɗaya muka yi bir rayuwarmu a duniya ga baki ɗaya wannan shekarun da muka yi a duniya da zaman mu a kabari ko shekara dubu nawa muka yi dukkan ta sai suka taƙaice ta yace musu ai kwana ɗaya ne domin me yasa yace kwana ɗaya ne malam yace saboda ƙarancin kwanakin duniya a kawunansu in suka haɗa shi da rayuwar da za a yi ranar tashin alkiyama tunda shekara dubu hamsin ranar za a tsaya a cikin tashin alkiyama to kaga shekara dubu hamsin yayin da kai shekara tamanin a duniya ka koma ga ubangiji maɗaukakin sarki ana magana minti goma sha biyar kenan kai a lahira duka abin da ya fi minti goma sha biyar kaga idan ka kwatanta wannan shekarun na yinin ranar tashin alkiyama kawai za ka lissafa rayuwarka ta duniya baki ɗaya da kai da zaman ka a kabari baki ɗaya da kai baki ɗansa bai fi kwana ɗaya ba domin menene duk yadda duniya bai ta kai da lokutan takaitattu ne kuma za su ƙare ka je ga ubangiji maɗaukacin sarki shi yasa kafirai suke takaita wannan lokacin a gaban ubangiji maɗaukakin sarki don me suke taƙaita lokacin wannan domin su nuna cewa kamar suna da uziri, ɗan kwanakin da suka zauna na duniya ba wani kwana ne mai yawa ba wato ɗan ƙiftawa da bismillah suka je suka leƙa duniya yanzu suka fito da aka laifuffukan da suka yi da za a ce za a ƙara ba su chance a ƙara ba su dama su koma wata ayyukan da za su yi zai fi ayyukan gyara za su gyara ayyukansu su yi kyakkyawan ayyuka su kaucewa abubuwan da suke yi a rayuwar duniya na sabo wato a musu uzuri ma tun daga irin yanzu ga rayuwa mai tsawo ta shekara dubu hamsin a ranar tashin alkiyama kawai ya za a tuna wani kwana ɗaya da suka je suka yi a lahira a duniya suka yi rayuwa suka dawo wanda in ka kwatanta shi ba wani abu ne ba wannan daidai yana nuna ne yana nuna ƙarancin rayuwar duniya domin su suna neman su kafa hujja a kan cewa wannan ƙarancin shi yasa ya jawo ba su aikin na kwarai ba to kuma Allah yanzu saboda hikimarsa da sanin gaibinsa yake ba mu labari cewa dukkan mu wannan fa kafin a ne a yi bayanin ake faɗa mana to bayan yanzu an faɗa ma abin da zai faru sai kuma ka je lahira ɗin ka ba da uzuri da cewa ai ƙanƙanuwar rayuwa ce ya kamata a ma uzuri kana tunanin wannan uzurin zai karɓu? tun da yanzu gashi an faɗa mana cewa mujirin masu laifi ɗin nan masu aikata manyan saƙo, da kafirai da masu zunubai za su ce gaban Allah su ce ɗan lokaci ne kankane ba mu samu dama ba muka sake har muka yi abin kirki to sai ake faɗa ma yanzu kafin wannan lokacin ya zo ka yi da na sani ka ba da uzuri da wannan uzurin to yanzu ya kamata ka san wannan dan kankanuwar rayuwar ta shekaru to aikin da ka aikata shi za a harhaɗa ka tafi da shi ka zo da shi ranar tashin alkiyama shi yasa Allah murtakin sarki a baya yace mana tir da wanda ya zo ya ɗauko mummunan kaya wanda ya zamanto kayan da ya taho da su a gaban Allah madaukakin sarki ba wani abu ne ba face zunubai da laifuffuka da shirka da cuta da zalunci da ha'inci da yaudara to duk wanda ya taho da wannan kayan hakika ya taho da kayan nauyi wanda yake munana na banza wanda ba su amfane shi ba to wannan uzurin da suke badarwa Allah madaukakin sarki ba zai karɓi uzurin su ba shi yasa a waje Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu al mujrimuna ma labisu ghayra sa'a ranar da za a tsayar da ranar tashin alkiyama za ta tsayi mujirmai masu laifi za su rinka cewa ai ba mu zauna a duniya ba face sa'a ɗaya suna zaton zai musu uzuri ai duk abin da muka je kawai wata yar sa'a ce muka je muka yi Allah madaukakin sarki a wani wajen yace nu amirkum ma tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nabi shin ba mu shekarantar da ku ba shekarun da mai tunani ya iya yin tunani mai faɗakuwa ya iya faɗakuwa mai ɗaukar wa'azi ya iya wa'azuwa waje a nazir kuma gashi firfira ta zo muku gashi mai gargaɗi ya zo muku ya nuna cewa harkar tafiya ku ta taho cewa duniyar nan kun fara shirye-shiryen barinta cewa duniyar nan kun fara naɗa kayanku a shi ta ga wannan cewa ba da uzurin ban daɗe ba wannan ba hujja ba ne ba a wajen Allah yasa wani waje ce kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al al ardi suka ce yayin da aka tambaye su a duniya shekaru nawa kuka yi suka ce muna jin dai kwana ɗaya ko rabin kwana muka yi amma ku tambayi waɗanda suke kirgawa qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun sai a ce musu ai kun rayu a duniya kankanwar rayuwa ko shekara sittin kai, al'amari ne na abin da bai kai ya kawo ba domin shekarun in ka kwatanta su da shekarun lahira ba za ka ce komai ba ne ba ba su kai kwana ɗaya ba ɗin ko rabin kwana haka kuka zauna kuma a cikin wannan ɗan ƙanƙanan lokacin mutum da ya amfani da damarsa ba ya bautatawa ubangiji maɗaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari ويسألونك عن الجبال فقل ربي قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anil jibali suna tambayar ta dangane da duwar wasu wannan manya-manyan duwar wasu ɗin faƙul ka ce da su yansu rabbi na tafa Allah maɗaukakin sarki zai niƙe su zai niƙe su niƙewa ya niƙe su su zamto tamkar gari wanda yake mai laushi ta ya zaruha sai bar ita ƙasan ta zama ƙa'an safsafa ta zama fili tal babu komai babu tudu babu kwari babu wani shuka a cikinta ƙasa da baki ɗaya ta zama labil ta yi daidaitu kuma ta zama fili ba tudu da kwari yasa ya fassara safsafan ɗin nan ya ce la tara fiha iwaja ba za ka ga wani rami ba ko karkata wala amta ko ba za ka ga wani kudu ba babu rami babu karkata babu wani abu da zai yi wannan duwar ga baki ɗaya wasu suka ce yana koma zuwa duwatsu wasu kuma suka ce yana koma zuwa ƙasan za ka kanta safsaf wadda take babu tsirrai a cikinta babu gini ga baki ɗayanta wadda babu tudu babu fari Yau mai izin Allah ya ce a wannan ranar tabi'una da'iya idan suka tashi daga kabari za su bi mai kira la'i wa jala ba wanda zai karkace mishi dan ka fito daga kabari ga wanda zai ma jagora ya kai ka filin tashin alkiyama to haka duk mutane za su bi wannan jagoran mai kiran nasu ba wanda ya isa ya ce ba zai je ba wa khashi'atil aswatu lirrahman ranar da baki daya da sautuka za su yi shiru kowa ya nutsu ya risinawa ubangiji madaukakin sarki fala tasma'u duk yawan mutanen da suka tashi na farko da na ƙarshe ba za ka ji komai ba illa hamsa face ƙaran tafiyar takalmansu ba wanda za ka ji wani yana magana ba wanda za ka ji wani yana surutu a nan allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda za a yi doduwar wasu ranar da aka busa kahoɗin nan na biyu da za a tashi a hisabi a gaban allah madaukakin sarki shine yake ba mu labarin yadda dutse zai kasance da yadda kuma ita kanta ƙasar za ta kasance sai ce wa naka anil jibal suna tambayar ka dangane da wannan manyan duwar watsu din su dala da gauran dutse su uhudu su duk duwar watsu ne manyan wanda Allah madaukakin sarki ya sanya su su zama tiraku da za su kare ƙasa su hana ta dirkokin da za su hana ƙasa girgiza to waɗannan ya za a yi da su ranar tashin alkiyama ai hal tamqa yawmal qiyamati aw tahu suna tambaya shin za su dawwama ranar tashin alkiyama a yanda suke a tsaye haka ko kuma a'a su ma za a tafiyar da su kamar yadda aka tafiyar da mutane faƙul sai ce ka ce yansifuha rabbi na safa Allah zai tafiyar da ita ya share ta ya niƙe ta su zama niƙaƙƙu ga baki ɗaya labin da su ya daidaita su fa yadharuha ayil ard ita kasar kuma sai ya batta qa'an safsafa ta zama shimfidaddiya wanda babu tudu babu kwari a cikinta gabaki ɗaya ƙasa gabaki ɗaya sai su zamanto ta yi labin ba za a ce wannan rami ne ka shiga ba ko wannan tudun dutse ne ko jigawa ce ka hau ko sata ta sauka daga jigawa dukkan ba za a ce ba haka ƙasar za ta tafi wasu kuma suka ce ai ƙa'an sassafa babu tsirrai a cikinta babu wani gini a cikinta babu dukkan wani abu a cikinta shi yasa Allah ce la tara fiha iwajan wala amta ai la tara fil ardi yawma idhin wadiyan ba za ka ga wani wadi ba wanda yake tsakanin dutse da tsutse wani matafiya ba ba za ka ga wani tudu ba ba za ka ga wani wuri ba yayi ƙasa ka ga wani wuri yayi sama duk ba za ka gani ba da baki ɗaya za ta zama fili an tafiyar da ƙasa ita kansa dutsen tafiya yake an nike shi lilis shi kai ta kanta ƙasar an yi labil da ita ba za ka ga komai ba sai Allah ya ce yau mai izin a ranar da aka yi haka wato ranar da aka busa ƙafo na biyu da mutane suka tashi da ranar da aka tafiyar da duwar wasu ga baki ɗaya aka sanya ƙasa shimfiɗaɗɗiya guda ɗaya ta yi labil wanda babu tudu babu kwari a cikinta yattabi'una da'iya za su bi wanda yake kira la'i wa janabi a yau mai yaro mun hadhihi ahwal ranar da zaka ga duk wannan halayen da wannan firgice firgice na ranar tashin alkiyama da baki ɗaya mutane in sun tashi za su amsawa da gaggawa mai kira lokacin da zai kira su ku taho da baki ɗayansu ba wanda zai yi taurin kai mutane ga baki ɗaya za su bi shi ko da kuwa a nan duniya sun ƙi amsa kiran da aka yi musu na su bi Allah amma ranar kowa zai bi umarnin da aka yi mai domin a ranar ba umarni ne ba ikhtiyari ba umarni ne da za ka zaɓa ba ka aikata ko kar ka aikata a umarni ne na dole umarni ne na wajibi da haka kowa zai bi wannan umarnin na ubangiji madaukakin sarki shi yasa a wani Allah ya ce asmi bihim wa absir yawma ya'tunana a wani waje ce muhqinina ila sa' ga baki ɗayansu za su yi ɗa'a ga mai kiran nan a bi shi a tafi ranar da za a wajen da za a tashi alƙiyama wajen da za a yi hisabi wajen da za a ba da sakamako Allah sai ce wa khashi'atil aswatu Rahman. Ibn abbas yace sakana ranar da gabaki ɗaya sauti zai shiru duk tarin al'ummar da aka tayar na farko da na ƙarshe duk yawansu amma a ranar gabaki ɗaya za su yi kila, kowa ya shiru ba wanda yake iya wa kansa magana ba za ka yi wa ɗan uwanka ba ya za a yi me za a yi baka isa ka tattauna da wani ɗan uwanka ba kowa zai shiru fala tasma'u illa hamsa shi yasa Allah ya ce ba abin da za ka ji face tafiyar kalmar su wasu suka ce ba abin da za ka ji face menene face sautin ɗan ƙasa-ƙasa wanda suke wanda suka yi raɗan nan suka bari shi kaɗai za ka ji ba wanda yake iya ɗaga ƙafa ya yi magana wato wannan yake nuna kenan a ranar tashin alkiyama bayan dukkan wasu ababe na tsoro na firgici sun faru ganin yadda za mu gani wannan manyan duwar watsun ana tafiyar da su ana niƙe su yadda ka san ana niƙe gari ƙasar gabaki ɗaya duk wani gini wannan gine-gine manya tori building hawa ɗari hawa nawa da dukkan wata kwalta da gadoji da dukkan wasu ramuka da baki ɗaya sun cike dukkan su sun yi flat komai ya zama daidai da kowa suna tafiya a kan haka ba wanda yake tsayawa to kaga ranar komai ya zamanto haka to a ranar kuma kowa duk yawan mutanen amma ba za ka ji taɗi ba ba za ka ji wannan yana hira da ɗan uwansa ba ko wannan yana ba kansa labari menene saboda tsoro ya yi tsoro firgici ya yi firgici shi yasa ba wanda yake iya buɗe baki ya yi magana saboda tsananin uba da kuma tsananin bala'i da mutane suka gani a wannan ranar ne ya bayu da cewa ba wanda yake surutu ba wanda yake magana da ɗan uwansa sautuka ga baki ɗaya sun risina ma ubangiji maɗaukacin sarki kowa kawai jira zai yi wani umarni za a bashi a lokacin dole yi fala tasma'u illa hamsa ba abin da kake ji sai karar tafiyar mutane da mutane ne tun daga na farko har zuwa na ƙarshe suke tafiya don haka za ka ji maganganu da yawa a ciki shi yasa ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa ba mu labarin abubuwan da za su kasance a wannan ranar ya ce الشفاعة إلا من أذن له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما ولا هضما Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce yau mai izin ranan nan ta ranar tashin alƙiyama la tanfa'u shafa'atu ba wani ceto da zai yi amfani ba wani ceton mai ceto da zai amfanar da wani illa man azina lahur rahman sai wanda ubangiji ar-rahman mai rahama ya mai izini wa radiya lahu qawla kuma yarda da maganarsa ya'lamu ma baina aidihim Allah ya san abin da yake su wa ma khalfahum kuma ya san abin da yake bayansu wala yusiquna bihi ilma shi kuma ubangiji madaukakin sarki ba wanda ya game saninsa da shi ba wanda ya san shi ya kewaye saninsa da ya kewaye sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil ranar da gabaki ɗaya fuskoki za su risinawa ubangiji wanda yake rayayye tsayayyen sarki a zatinsa wanda yake shine madogarar kowa wa qad khaba man hamala hulma yace haƙiƙa ya taɗe ya asara wanda ya ɗebo kayan zalunci na shirka da zalunci a cikin kayan da ya ɗebo ya iska ubangiji maɗaukacin sarki da shi amma wa man ya amal min salihati amma wanda ya aiki na ƙwarai wa huwa mu'min yana mai imani da Allah fala ya khafu zulman ranar baya jin tsoron a zalunce shi a tauye mishi wani aiki ko ya kasa ganin wani aiki na alkhairi da ya yi ranar ba zai ji tsoron wannan ba wala hadima ko ba zai ga cewa ba aikin da ya na alkhairi an tauye mishi shi a nan ma ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin abubuwan da zai kasance ranar tashin alkiyama duk wannan dan ya zama gargaɗi na mai tanadi domin tabbas ranar za ta zo sai ce yau ma izin ai yau ma alkiyama ranar nan ai ranar tashin alkiyama la tanfa'u shafa'a inda ku ba wani ceto da zai yi amfani a wajen shi ba wani wanda zai makalewa kai ka naɗawa kanka mai ceto ka ce wani zai ceto ni ba tare da Allah ne ya ba shi izini wannan ceton ya yi amfani wato ba wanda ya isa ya zana ma kansa wanda zai cece shi ba wani ceton da mutum ne suka naɗa ba Allah ba da zai yi amfani ranar tashin alkiyama babu shi ceton kaɗai da zai zama mai amfani ya samu waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa a cece su illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla sai wanda Allah madaukakin sarki mai rahama ya mai izini ya ce kai je kai ceto kuma ka ceci wani da wani wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da maganganun kamar yadda Allah a wani waje ya ce cewa man zallabi yashfa'u indahu illa bi izini. ba wanda zai ceto a wajensa sai da izinin Allah wato gabaki ɗaya ceto yana hannun ubangiji madaukakin sarki shi zai yi appointment ɗin waɗanda za su yi ceta ya ce da wane da wane su wane wane wane ku za ku yi ceto kuma Allah madaukakin sarki shi zai zana wanda za a ceta ɗin kai da aka baka ceto za ka ceto wane da wane da wane ne wato gabaki ɗaya al'amarin ceto yana hannun ubangiji madaukakin sarki da haka in ka tashi sai dai ka ce ya Allah sanya mu ceton manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah ka sanya mu ceton bayanka na kwarai Allah ka sanya mu cikin ceton salihan bayi ba wani kake tambaya ceto direct ba domin duk wanda za ka ce shehi na ko wali na ko wani wani cece ni ai ceton baya hannunsa ceton yana hannun ubangiji madaukakin sarki shi zai ba da izini a ceto kuma shi zai zana waɗanda za a ceta ɗin da haka dukkan harkar ceto tana hannun allah madaukakin sarki shi yasa a wani waje Allah ya ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'd an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda yawa daga cikin akwai mala'iku a cikin sammai wanda ceton su bata amfanar da komai sai wanda Allah madaukakin sarki wa izini su kansa mala'iku ba su isa su cece ka ba a karan kansu sai Allah ya musu izini su cetuwa ne sannan su cece shi liman ya sha ga wanda ya so wa yarda kuma yarda da shi kaga ayar da muka karanta la tanfa'u shafa'a Allah madaukakin sarki ya tabbata a cikin ta cewa cetan wanda zai yi amfani shine wanda ya bashi izini wannan aya kuma an yi azana Allahu liman ya sha wa yarda ta tabbatar mana cewa shi kuma cetan ga wanda Allah ya so ake ceta wato wanda zai cetan Allah ne zai ba shi izini ya ceto wanda za a cetan Allah ne zai rubuta sunansa ya ce a cece shi wa qala wala yashfa'una illa liman ittaba wa hum min khashyatihi mushfiqun shi yasa anan yace wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la babu wani ceto da zai ceto ya amfani a wajen ubangiji madaukakin sarki sai wanda aka yi mar izini Allah madaukakin sarki ya sanya akwai bayin da za su ceto kuma ceto gaskiya ne za ka ba wanda yake musanta ceto ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata manzo Allah zai ceto ranar tashin alkiyama ya tabbata bayan Allah nagartattu za su yi ceto mahaddata alkur'ani wanda Allah ya wa izini a cikin su wanda suka yi aiki da shi zai ceto yaran da suka mutu ba su balaga ba ya tabbata za su yi ceto duk waɗannan ba kowa da kowa ne da ya haddace ba ko ya mutu bai balaga ba zai ceto wanda Allah ya selection a cikin su ya zaɓa kuma a ranar zai yi appointment ɗin ya ba su damar su yi ceta da haka yanzu duk wanda ka ce wane zai yi ceto to abin da za a tambaye ka wa ya gaya ma Allah ne ya ce zai yi ceton ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane dan wane zai ceto sannan kuma an ka ce wane zai ceta ka yanzu abin da za a tambaye ka shine wa ya faɗa ma kana da cikin list ɗin da Allah zai ba wannan ɗin wanda aka mai izini din a ce zai sai ka isa malamai suka ce za a iya kai a baka ceto a ce kai yanzu kai je ka ceto ba wai karan kanka ba za ka zana a in ni aka bani ceto a karan kai na matsala aka ce je kai ceto wane ne farkon ceto na babana babata matata ƴaƴana ƴan uwana su zan bi to ba haka ceton yake a lahira ba da aka haka ai kowa mutanen gidansu zai ɗaya ne to amma ceton ma za a baka a ce kai ungo za ka yi ceto sai a bani list sai in duba wataƙila list ɗin da zan yi ceto ma ba a wannan al'umma ba ne a can cikin al'umma annabi shu'aibu ma suke gabaki ɗaya ba a cikin ma ba kamatan su ba kana kallo a wuce da baban ka wuce kuma kana da takardar ceto bayan da za ka yi baka isa ka ce kai yana cikin ceto na ba ashe kaga wannan yake nuna ga baki ɗaya ceton ya tattara ya koma ga ubangiji maɗaukakin sarki shi za ka rataye zuciyarta gare shi kuma shi za ka nemi ya sanya ka cikin cetonsa ko cikin ceton wanda ya yarda su yi ceto to in kai haka shine ka ɗau hanya ta ƙwarai ceto ya tabbata imamul bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban 'ya'yan annabi adam gabaki ɗaya shine mafi karanci mai girma a dukkan halittun ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa qala yace ati al'arshi. Ya yace zan zo ƙarƙashin al'arshi ranar tashin alkiyama manzo Allah ya je ƙarƙashin al'arshi wa akhiru lillahi sajida in fadi in yi sujjada ga ubangiji madaukakin sarki wa yaftahu alayya bi mahamidi la uhsiha al'ana Allah madaukakin sarki ya bude mu irjina ya saka mu wasu godiya duk da yake sunan manzo Allah Ahmadu ko Muhammadu cikakken mai godiyar da ba a taɓa irin godiya irin tashi ba a wajen Allah cikakken mai yaban da ba a taɓa yawan yabo irin na manzo sallallahu alaihi wasallam tare da haka manzo Allah ya ce ranar tashin alkiyama za a bani wasu kalmomi wanda ni ma ban kiyaye su ba yanzu Allah zai kimsa mun wannan kalmomin zan yabi Allah da su ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ina yana karkashin al'arshin Allah fa yada'ani ma sha'a an yada'a yada'ani manzo Allah ya kyale ni gwargwadon yanda ya so in yi tai kirari ga Allah in yi ta godiya ubangiji maɗaukacin sarki ya yi shiru summa yaqul sannan Allah madaukakin sarki ya ce ya Muhammad ya manzo sallallahu alaihi wa sallam irfa ra'sak daga kanka wa yusma faɗi za a ji abin da ka faɗa washfa tushaffa don haka nemi ceto za a baka ceto fa ya li haddan sai a min haddi sai a iyakance min iyakancewa ga ceton da za ka yi fa adkhiluhum janna, sun a'udu sai in shigar da su aljanna kaga manzala yake sai a min haddi kaga kenan sai a bashi waɗanda zai ceta din sai ya tafi da su ya shigar da su aljanna thumma a'udu sai dawo in ƙara kirari in ƙara kirari manzala Allah madaukakin sarki ya ce me kake nema sai in ce ceto sai a ƙara ɗeban mu wasu mutane sai Allah ya aibe su sai ya ƙara shigar da su aljanna sai ya ƙara dawowa an manzo sallallahu alaihi sallam sai ya yi so hudu yana wannan ibar Allah ka sa mu a cikin ibar wannan sai ya yi waɗannan ibar mutanen Allah ka sa kaddara muna daga cikin wanda za mu a iyakance mu a tafi da mu to wannan sai su shiga aljanna salin alin da ceton manzon Allah sallallahu alaihi sallam. to bayan an yi haka wa ala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan dukkan wani mai ceto na sauran annabawa da sauran salihai da baya da bayi nagari an buɗe kofa manzo Allah ya buɗe kofa da cetansa sai a kowa ya ceto sannan bayan duk mutane sun gama mala'iku su zo su yi ceto bayan duk mala'iku sun gama ceto sannan ubangiji madaukakin sarki shi ma ya ceto ya ceto ni ya rage mu shi yasa ya ta'ala shi ceton Allah sai Allah ya ce akhriju minan nari man kana fi qalbihi misqalu habatin min imani yace yanzu shi ceton Allah bayan duk masu ceto sun yi ceto an tafi aljanna waɗanda suka tafi wuta to Allah madaukakin sarki sai ya ceto a cikin su wanda suka shiga cikin wuta sai umarci mala'iku ku shiga duk wanda yake da imani gwargwadon ƙwayar komayya ku fito da shi daga cikin wuta ku sanya shi aljanna wato duk wanda yake da tauhidi ko da daidai ƙwayar komayya ne amma kuma ya yi aiki na sabo na gaza kala-kala taɓargazar da ya yi ba ta kai ga ya tuba ba ya daina an yafe mushi kuma ya je lahira da nauyin gazan nan kuma Allah bai karɓi sanya shi cikin mashi'a ya yafe mushi ba aka ɗeba ma kwanakin da zai yi a cikin wuta ya tafi to sai a ce a cikin waɗannan masu laifuffuka ɗin nan wanda ba shirka ce ta kai su wuta ba ba munafunci ne ya kai su wuta ba to a je a ɗebo wanda yake da imani daidai gwargwadon ƙwayar komayya a fito da shi fa juna kalkan kaseera sai a fitar da al'umma masu yawa ya ƙul sannan Allah ya ce a akhruju minan nari man kana fi kalbihi nisfu misqalin min imanin ya ce ku shiga ku fito da wanda a cikin zuciyarsa akwai rabin ƙwayar komayya na imani su ma duk ku su ku fito da su sannan sai a shiga sai a fito da su sannan ya ce akhruju minan nari man kana fi qalbihi ma yazunu zarra ku je ku fito duk wanda akwai imani wanda ya bai kai ƙwayar atom ba ƙwayar da ba a ganinta sai an sa abin gani da yake kambamawa duk ƙanƙantan dai karancin abin da ba za a iya gani ba na imani to a fito da shi sannan man kana fi kalbihi adina adina adina misqal zarratin min amani sannan ku fito duk wanda akwai mafi karancin ma haka na imani ku fito da shi sai zamanto idan Allah ya gama cetonsa na wuta wuta ta zamanto babu kowa a cikinsu a cikinta sai tatattun kafirai sai tatattun mushirikai da munafukai sai ahalun nari yan wuta na haƙiƙa wanda suke da stamping su kaɗai za su rike rage amma duk wani wanda yake da imani a wata ruwayar ma ya ce ku je ku ga duk wanda ya taba aikata alkhairi ko so ɗaya ne ku ciro shi ya je duk wanda ya taɓa aikata alkhairi yana ya yi imani da Allah ya yi kalmar shahada yana da tauhidi a ce a rayuwarsa gabaki ɗaya so ɗaya ya taba aikata alkhairi guda ɗaya sai a ce to ku turo shi ku kawo shi to wannan dai duk ban mu so dukkan mu ba mu so ta kai mu ga haka ko domin aka je aka ce ka je ka yi minti ɗaya ma a wuta magana ce fa ta wajen shekara nawa ko yanzu aka ce a tsoma ka a irin forum ɗin nan gidan biredi da ake yi a kai ka sakan talatin a fito da kai ya za ka ji ko obin yadda ake gasa naman nan a ce a kai ka sakan goma a fito da kai ya za ka yi in kana so ka jaraba ta ɗan ka haka ka ɗan sa a cikin wutan layi ma ka kunna ta wadda wannan ba ta kai ɗaya bisa dubu saba'in na lahira ba ita idan ta kunna ta ka ɗan sanya haka sakan biyu ka ji ya za ka ji to ita dukkan wannan wutar da muke gani ta duniya ta da aka kasa ta dubu saba'in aka ɗauki ɗaya shi ma aka kai shi rafuka da ƙorama saba'in aka wanke shi sannan aka taho da ita duniya duk wannan tashin ba ma din da wannan wutar da muke gani duk a wannan fasantar din ne aka rarraba muke wannan ake wannan tashe-tashen hankalin da gobara da bama-baman da ake jefarwa ko kaga wannan zai nuna ba cewa harkar wuta ba haka ce ta wasa ba naka dole bawa ya dage da aiki kuma ya dage da addu'a da koma wajen Allah kyakkyawan aiki na cewa Allah madaukakin sarki ya tserar da kai daga wuta da addu'a dare da rana domin shiga wuta tashin hankali Allah yake alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaban bayi ya san abin da yake bayan su bayan su wato ya kiyaye ilimi na komai da ya saku bawa duk abin da zaka aikata da duk abin da zaka faɗa da duk abin da zaka ci da duk abin da zaka buya. da abin da za ka yi a sarari gabanka da bayanka cikinta da bayyananka ga baki ɗaya Allah ya sani wato ba wanda zai zo wajen Allah ya yi magun-magun ko ya ɓoye wani abu za ka zo ne gaban Allah tir ɗinka zindir ɗinka komai ɗinka a bayyana yake babu abin da zai ɓuya a gaban Ubangiji matsakaikin sarki duk wani laifin da ba a gafarta ma ba zai bayyana amma laifuffukan da kai na sako na zunubi na 'yan hayaniyar da kai wanda ka tuba aka yace ma ba za a gansa ranar tashin alkiyama ba Allah zai sitirta masu domin shine a tauba din domin a tauba an samu ai daga sitir ne a yace ma kuma a sitirta a ɓoye shi ka yi duk laifin da ka aikata na zunubi amma ka tuba yanzu ka daina ka koma ga Allah shike na ranar tashin alkiyama ba wanda zai san mata aikata amma an kaji an ma tonan silili to ka mutu kana yi baka tuba ba kuma ka je gaban Allah to a lokacin za a yi ma tonan silili a lokacin za ka zo a bayyane a gaban Allah shi kuma wala yuziquna bihi ilma ba wanda ya kiyaye ubangiji madaukakin sarki da ilimi shi ba wanda ya san ilimin ya ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ya yake ya girman iliminsa ya ƙarfin zatinsa ya yake ya zamansa alkursi yake ya duk wani siffofin shi da aka faɗa ba wanda yake da ilimi ya suke sai dai kai imanin kowace sifa to ƙurewar cikar sifar da babu irinta to ta tabbata da Allah ya ƙurewar take ƙurewar ƙurewar ma baka santa ba aka siffar ubangiji madaukakin sarki take in an ce kana da ilimi kowa da iyakar iliminsa gwargwadon abin da yake gani gwargwadon abin da ya ji da kunnensa gwargwadon abin da ya gani da idansa shine gwargwadon ilimin kowa abin da aka baka labari da abin da ka gani da abin da ka karanta da abin da ka ji wannan shine gwargwadon iliminka shi kuwa ilimin Allah ya fice wannan sai Allah ya ce shi yasa wani waje ce wala yusiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha Allah ya ce babu wani abu da ya haɗe iliminsa ya san dukkan ilimin ubangiji maɗaukacin sarki ba wani abu da ya san ilimin Allah ya ce wa ana fil wujuhu lil hayy al qayyum ay wa zallat kamar yadda ibnu abbas ya ce ranar kuma gabaki ɗaya fuskoki za su risina wa ubangiji maɗaukacin sarki dukkan bayi za su sallama wa Allah maɗaukacin sarki babu wani mai taurin kai a ranar ba wanda ya isa ya ce shi ba zai yi wani abu ba ranar kowa ya yi lalas kowa ya yarda ya miƙa wuya domin a ranar baka da daman ma kai yi inkari ko ka ɗaga kai ko ka ce baka yarda ba ranar abin ya fi ƙarfin dukkan wani mai ƙarfi da mai mulki da mai kuɗi da talaka da kowa da kowa suna nan a sahu ɗaya ba wanda ya fi ko wani sai wanda ya fi wani tsoron Allah to fuskoki gabaki ɗaya za su sallama wa ubangiji maɗaukacin sarki alhaj rayayyan da baya mutuwa alƙayyum allazi la yanam wanda baya bacci wanda komai yake tsayuwa da tsayuwarsa wanda a tsaye yake yake jujjuya da gudanar da komai sai Allah ya ce wa qad khaba man hamala zulma hakika yayi asara ya taɗe wanda ya ɗauko zalunci ranar tashin alkiyama a ranar nan ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai yi hisabi kowane ma'abucin haƙƙi ranar sai an ba shi haƙƙinsa kai mazala sallallahu alaihi wasallam dan ya ba mu misali ma yace hatta akuya ko rago da yake da ƙaho da ya soki wanda ba ya da ƙaho to sai Allah ya kawo su ya tayar da su a gaban shi ya ce wannan ɗan akuyan ya taɓa su kakki ke akuya don haka a mata ƙaho ta soki ɗan akuyar sai an yi wannan kisasin sannan a ce kunu turaba ku zama turbaya to in aka ce dabbobi ma waɗanda doka ba ta hau kansu ba shari'a ba ta hau kansu ba ranar takin alkiyama sai an yi hisabi a tsakaninsu to ina kuma ga mu mutane a wani hadisin ya azza wa jalla ubangiji madaukakin sarki yake faɗa wa izzati wa jalali la yujawizuni yawma zulmu zalimi yace na rantse da buwayata na rantse da girma na ba wani a wannan ranar ba wani azzalimi da zai wuce da zalunci ta gabana babu shi a ranar ba wani azzalimi da zai wuce duk wanda ya cuci wani kafin ya wuce gaban Allah sai ya biya abin da ya cuta duk wanda ka zalunta da wanda ka cuta duk wanda ka yi ma cinye ma kuɗi duk wanda ka yi ma harambe duk wanda ya baka bashi ka cinye ka ƙi biyarsa duk wanda aka baka abu ka bashi ka ƙi bashi duk wanda ka sata duk abin da ka yi kuɗin al'umma na gwamnati ko na lokal gannan ko na masallaci ko na ko'ina duk kuɗin da ka ci to ranar sai ka zo da shi ba za ka zama lallai ba wallahi ba ka wucewa kuma ranar ba kuɗi za ka bayar ba sallolin ka dinnan da karatun alkur'anin ka da azuminka da sallar da zakkarka da hajjin ka da umararka da gaida iyayenka da duk ayyukan alkhairin su su za a kwasa a ba masu haƙƙi haƙƙi Allah ya yi rantsuwa cewa ba zai wuce ba wani azzalimi da zai wuce face ya baya naka babu wani ranar yin zalunci Imamul Bukhari ya fitar da hadisi iyakum wa zulm yace na hane ku da zalunci fa inna zulma zulumatun yau al lalle zalunci duhu ne ranar tashin al-qiyamah wal khaybatu kullu al-khayba tatsewa kuwa ta cika tatsewa wanda zai zo man laqiya Allah bihi mushrik wanda zai zo wajen Allah yana mushriki domin shine babban zalunci wancan zaluncin da muka irga zuna wanda zaka zalunci ɗan uwanka na sace maka kuɗi na ha'inci na cuta wannan ƙaramin zalunci ne da sai ka zo da shi amma babban zalunci shine shirka domin Allah ya ce inna shirka la zulmun azim ka hada wani da Allah wannan shine babban zalunci sai Allah ya ce wa man ya'mal wa man ya'mal salihati wa huwa mu'min duk wanda ya aiki na kwarai bayan Allah ya faɗi makomar azzalimai ya faɗi sakamakon da zai musu sai bi da su kuma muminai wanda suka yi aiki na kwarai suka yi ikhlasi sai ce fala ya khafu zulman ai la yuzlamuna wala yuhdamuna ba za a zalunce su ba ba za a ƙara musu aikin saɓon da ba su yi ba ko ba za a rage musu ba aikin kirkin da suka yi haka za su zo kowa ranar tashin alkiyama zai ɗauki gwargwadon abin da ya zo da shi ba za ka taɓa ganin an ƙara ma abin da baka aikata ba ko ba za a rage ma ba kwata-kwata abin da ka aikata wato kowa abin da ya shuka gwargwadon abin da ka shuka shi za ka girba ranar tashin alkiyama ashe bayan Allah da suka yi aikin kirki suka yi imani suka bi Allah suna da confirm tabbati a cikin zuciyarsu matukar da ikhlasi da muwafaka za su ga wannan aikin ranar tashin alkiyama sai ma dai aikin ya karu ba dai yana kasu ba domin Allah kucin sarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana renan aikin alkhairi kamar yadda kuke renan dan akuya da kuka haifa yana dan karami to ba bashi abinci kuna bashi nono ana kula da shi ana riƙe shi har ya girma to haka Allah zai kula da ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki ka cika mana ayyukan mu na alkhairi abinda muka yi na kurkure kuskure na ba daidai ba Allah ka gafarta mana ubangiji madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah ka yafe mana zunubanmu ka bai mana laifuffuka mu Allah ka ya gafarta mana ka amshi azumin mu da ibadun mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ubangiji madaukakin sarki akwai mutane da yawa wanda suke cikin musiba da kunci da wanda suke hannun yan ta'adda da yan kidnapping ya Allah madaukakin sarki ka cece su Allah madaukakin sarki ka kwace su daga hannun azzalumai ya Allah waɗanda suke kuma wannan aikin ubangiji madaukakin sarki Allah in masu tuba ne tuba in ba masu tuba bane ba Allah ka saukar da masifa da bala'i a kansu ya Allah duk wanda yake amfana da abin da suke yi ya Allah ka mana maganinsa duk wanda yake ba su labarai ko abubuwan da taimako da yadda za su yi aikin su ya Allah kowaye Allah ka kaskantar da shi ka tozarta shi ka hana shi abin da yake nema duniya da lahira ya zal jalal wal ikram Allah ka ci gaba da zaunar da kasanmu mu lafiya Allah ka ba shugabanninmu gudunmuwa ka taimake su wajen aiwatar da abubuwan kirki Allah ka hane su ayyuka abubuwan aikata abin da ba daidai ba Allah ka zaba mana shugabanni na gari masu imani masu mutunci masu tausayin mu ya Allah duk wanda ka duba zuciyarsa kaga mutumin kirki ne na kwarai ne Allah ka ba shi shugabancin mu duk wanda ka duba zuciyarsa ka ga azzalimi ne maƙetaci ne ya Allah kada ka ba shi mulkin mu Allah ka taimaki mutanen kirki ka ba su daman jagoranci a ƙasar nan ya zal jalal wal ikram Allah madaukakin sarki ka ba mu ka gafarta mana zunubanmu ka taimake mu za mu tsaya a nan insha Allah